I want to make a very strong appeal. Ina son na yi kira mai ƙarfi, kira don kawo ƙarshen duk zirga-zirgar sojoji, kira domin kaucewa tashin hankali. Kwantar da hankali, kawo ƙarshen haifar da tankiya daga ɓangaren soji da kuma siyasa da cacar baka.